ce mata lalle lalle ta jira ni saboda ina so zan ganta dan ta zauna ta jira ni ina nufin ya jifa wannan yin kanwata to kuma da ni akwai bako da zamani saboda kuma su kuma a bayani sai ki ni sai san dai ke kaɗai ce Allah azurta mu da ke a gidan nan a matsayin yako saboda haka kin san tarbiyyar ki a hannun mu take to alhamdulillah daidai wargwado muna iya bakin kokari kuma ke kin san cewa yanzu ba yarinya bace kin shiga hankalin ki yanzu kin kai matsayin mace mai hankali ke kuma kin san cewa daraja ya mace ɗakin mijinta to saboda haka shi yasa muka zauna muka yanke shawara kai miki miji kuma ba nan ba tare da bata lokaci ba zai zo kuma za ki gan shi to alhamdulillah ni ma na ji daɗi Allah kuma ya miki albarka kin ga kenan kin nuna min irin tarbiyyar da muka yi miki kin ɗauke ta biki zubar ba amma za ki aika a siyo min chocolate da ice cream to sha zama sarkin zaki za a siyo Hello, salamu alaikum. Lafiya kalau. Ya iyalin ku. Eh, ai ta so tinti. yanzu nan ka san tsakanin Abuja da Kaduna bayan nisa. Amina. Mm, to, um, sai an ji mai. yanzu anya in aka yi min haka an yi min adalci kenan a cikin gidan nan a raba ni da ɗan da nake so saboda kawai zai je ga yarinyar da zai aura to banda ke ai wata rana ma rabuwa za ku yi da shi kuma wannan abu kara mana danƙon zumunci zai oho zumuncinka da alhaji abubakar har ya halin da iyalanka za su shiga ciki bayan yaron nan baya son tafiyan nan tilasta masa kai ya tafi saboda a halinsa na kai mahaifinsa ne mahaifinsa ne shi bai da yadda zai yi ko na gode tun da ya duba matsayina nan mahaifinsa har ya girmama ni ya barni na to alhamdulillah amma zan gaya miki wani abu guda daya daga yau kada sake jin maganar nan a cikin gidan nan sannu ko ya hanya to ina kayan kuma na kayan suna to ga baban da zai zo sunan shi adam Jela, ki tashi ki je ki kame abin da zai sa a bakin shi. lafiya kalau kuma ya zaki ma haka kin ce zaki zo kuma ba ki so dan Allah ki hakuri wallahi ɗan wani aiki ne tsare ni amma insha Allah na nan zuwa da kin gane ni? yaushe dai ma zaki zo tukunna ta kace jibi jibin nan in Allah ya yarda jibi to ai ni jibi ya mun nisa a kan labarin da na baki ba ki sani ba wai baba ne suka kawo min dan abokinsa wai suna tsammanin shi To bai miki bane? Ce, ai ina da kin san test ina kuma kin san abin da ina gani zan so. Baya ɗaya daga cikin sakokin da ko kuma abin da zan so wai baya ɗaya daga cikin irin mazan da nake so. <laughs> Su baya kenan wato kina nan da halinki idan dai kika tsanin mutum bai miki ba sai kuma ki kamace shi. Wani irin shakiyanci? Eh, ni wallahi tallahi ba ni baya ɗaya daga cikin abin da nake so ma ni a rayuwata. da shi kenan abin da kike fa babu kyau amma dai bar magana har sai na zo kyauta mutum da gaura ma kina mun kina mun musu akan wannan to shi kenan Allah ya kawo ki to gaba ki gaida su abba da umma Yeah. Harkin fito? Na za ki je? Ina sa je nan, Gaskiya su baya gidanku yana da kyau Ko? Sai dai kuma tunda na zo garin mu zo na mun yi magana da ke ba ballantana har ki dan zazzagaya da ni gari haka ga wurare ko? Kai da Allah. Kai. Ni ka san ni ba fesa. Kuma na lura kai su surutu da kai ka cika zuba da ka cika ɗani da da fatan dai ba ta matsala kuma babu komai wallahi ina da lafiya na kalau in ce dai sun karbe ka hannu biyu gaskiya umma na ji daɗin karban da suke ya maganar yarinyar kun daidaita? eh to za dai mu daidaita kuma amma ba mu dai haɗu mun zauna mun tattauna da ita ba shi Allah ya ba da sa'a amin amin kuma Allah ya damun da kai lafiya ki gaida dadi Adam. Adam. Ya lafiya dai? Lafiya Lafiya to abinda nake so da kai adamu ina so ka saki jikinka kar ka sa damuwa a cikin ranka ka ɗauka nan gidan da gidan mahaifinka duk ɗaya dalili idan na ce zan gaya maka irin zaman da muka yi da mahaifinka da irin yadda ya mun a lokacin da muna tare da shi wato za ka ɗauka tabbas kai ɗa ne a gurina na halal yanda subaiha take a gurina kai ma haka kake a gurina ba na son ka sa damuwa a cikin zuciyarka ka saki ranka ka ɗauka nan gidan ku sannan kuma idan subaiha ta dawo don na lokacin da mahaifiyar take cewa ta aike ta idan ta dawo ka ɗauki mota na aike ta wani guri ku je tare eh, ni zan fita san dai Allah ne ya haɗa mu ni da ke sannan kuma iyayenmu su ne sila to amma tun da na zo gidan nan gaba ɗaya na kasa fuskantar ki me yasa to barkaci ka buɗe kunnen ka da ka buɗe idanuwan kuma ka buɗe duk abin da yake da yake da izinin ya saurare ni ka sani ka sani cewa kallane da kyau daga sama zuwa ƙasa na fi karfin ajin kalli da kyau kuma abinda idan na ya gani ba ka taba ganin shi ba kuma na fi ka wayewa sai ka zo ka tunkare ni ka ce wani kake so to ƙaryanka ta sha ƙarya ka gane babban goro sai magogin karfe na fi karfin ka kuma na sha gaban ka kuma na fi karfin ajin ka kai wani yaushe kai kilin ne eh sai ka zo ka ce kana so na na ci baya wai kina nufin ki ce kin fi iyayen mu sanin abin da ya dace ne mm-hmm. ko kin fi su sanin abin da ya dace da iyayen su mm-hmm. ba fa hukunci na bane ne dake mm. ba wanda zaki duba a wannan abin iyayen mu da mutuncin su zaki duba mm-hmm. akan wannan lamarin kuma ni ma maganar su na bana zo alhamdulillah alhamdulillah ka zo ka tinkare ni kamun wa'azi ko kamun kuma nasiha akan iyaye to bari ka ji tun kafin ka san girmama iyaye na sani tun kafin ka san mutunta iyaye na sani ka gane ko na sha gaban ka anan ka gane in za ka ɗauko wani zancen ka na daban ka ɗauko shi ba dai zancen wa batun iyaye ba tarkata ka fita ina da abin yi ka shigo min daki ka gane ka shigo daki don haka bisimillah ka fita zan fita amma ina son gaya kai ma ɗaya dan hakkin da ka raina mm. wata ran shi zai so ya gani wani dan hakin ba sannan wannan kalmar da kika furta mu one day you will surely regret it i won't regret ka fita mun daga daki ka ji wannan yaran Adam, kai haƙuri. na sani iya shi yasa nake hakuri da ita a kowane lokaci haka ka san an ce mai hakuri shi yake dafa dutse har ya sha romansa kuma mai hakuri mawadaci ne ubangiji Allah ya zaba maka abin da ya fi alheri a tare da kai amin su ma'ani wannan addu'a take ya fiye min komai Amina ta kenan. nan Ya aka yi? Wallahi lafiya lau. Ya makaranta? Lafiya kala wallahi. Ya hanya? Alhamdulillah. ne kuma wannan? Hoto na ina ka miki kafa ki dinga gani na. Ta <laughs> ji daɗi sosai gaskiya. da wannan me wannan yake ce miki ne a waje? No ba abin da yake ce mu ko mun gaisa da shi ne. <laughs> Wai shi ban san shi ba. Shi ne dai wannan wanda yake taɓa ɓatuwa yana so. Ah, to Subaiha ai wannan gayan ya haɗu kuwa abin ki jikin shi? san kuma ina haɗuwa ki ba baki san kafi sa aji ba a dakata ke fa dama matsala ta da ke kawata idan kin ba kya san abu sai ki kyamace shi amma duk inda namiji ya kai wannan ganya dab da ƙasa ai ni baki san irin wanda nake so ba wanda oh, nake so a rayuwa ta dan medium za ki gan shi handsome ba ki gan shi bane kin gane kawata eh. kawai ki nemi zaɓin Allah ba zaɓin mutum ba gaskiya tabbas ne wannan amma me zan da wannan su bai kullum sai ya zo ya fita ne ah ki bi ki wuce su umma da waye ci ina ya aka yi lafiya wata Ya lafiya <laughs> <laughs> to bare da ku miki gasa tallafin ƙauna ni ce Ya kake? Lafiya kalau bani na. Ya kai ka san suna Na san zaki mamaki. Jiya na ji su baya ta kira sunanki shine ni ma na rike. Sai Abuja da dadi. Eh, Abuja ba laifi. Domin gaskiya tunda na zo ni ko hira na kirki na. Na zo na haihuwa na ji garin da dadi. Na ma har a na fito na Sai ya gaji. To da shi kaka da insha Allah zan samu lokacin fita da kai kai kai gurare kan su Mabana da su Amin Girls su Young Park gaskiya na ji daɗi ce da ke zuciya na zai fi Banila! Banila! na je dan ɗebe bakon kewa ne wani irin ɗebe kewa an banda zubar da aji wannan zubar da ajin ki zaki ki ta ajin ki mana ki san wannan ba class din mu bane kamar ya tsaya ko ina ga bakon nan yana da kirki da nutsuwa ya ta fama da sa sai ta fama da sa ke da jini shi ne bebe kuma ba zai haɗu ba shi ke ni ko da hamna ce za mu ɗauke shi mu ɗan yawo ta yi dawa sai dai da da ni ba zan iya yawo da wannan ba amma da hanya ke kwa lalaba ki yawon da shi ba Alhaji yana amma ya ci kuje tare da ke Sa'ada. Ai Adam sun fita da shi da Balila. amma ina ai ba za su amma dai tabbas na san dai fitar su za su je su yawo kare kina nuna musu gari ke ba ko shi ba ke ba kowa shi ba ko ya zai nuna wani ko sanan ku bata <laughs> eh kar ku kara wuta ba ku sani sannan ku ne yawa na ji daɗin fitowar ke nan eh, abinda za mu yi a damu Allah ya kai mu gobe um, za mu tafi kan Thank mu Iya apa? Kalau kau entah nama semua. Kamu yang kedua ada dia. Singkirnya. Duk da ku shirya ku gobe sai mu da shi ke nan mu shirya. Ni na fita. kika zan yi tafiya ne da adams ke ma kin san ba a cina bane kuma ba class ina bane zan yi saboda me yasa kin tsani yaran nan a gidan nan kuma gayan nan yana da kirki ni ban ga abin da yake miki ba wai ke me haka to ko san sa kike eh na kin fiye zakewa a cikin lamuransa kin fiye shishikewa a cikin lamuransa to in na ce ma ina son sa su baya laifi ne kinga kar ki manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mu daina tsananta tsana akan ku daina nuna kiyayya saboda duk inda kiyayya take idan ka ba wata rana fa soyayya za ta a ina ba dai wannan soyayya ba ai babu soyayya tsakana da shi ba na son su da wanda nake so daban wanda nake so kuma yana nesa da dai in so wannan yaron gwara in je in so wani tabbak wanda ike kan titi ba shi da komai ba shi da kowa ya fara tsari. Ai ba da kula ake tana ɗan ɗaukar Abu ne to. Tana ɗan ɗaukar tana ɗan ɗaukar Ake san kula da Salamu alaikum. Salamu alaikum. Mara a ga wuri ga na da cewa hajiya ta zuwa hajiya ke zuwa ga wuri wannan adam Adam. Eh. To to to to. Yaro wanda na gaya maka dan aboki na. Haka wanda kan mu. Wannan ita ce Banina. madina eh. sannu kawace <laughs> a wurin subi to wata ce eh, eh, zanga zuwa ta sannu kina lafiya ya hannun naki ai ba yayin da bani da ita so bai kan ba ta ce ita ba za ta tafi ba za ta zauna tare da sikiya kaza da kaza kuma za ta yi baki to to to da har ya so ya baci da wa wallahi aka ka jani ya baci na me ha to ai ya ma zo gurin ka ita ba ta a a ke zama da tafi haka ta gani ba wani abu ne ai a ta raba da kowanne ba kuna da lafiya lafiya kalau alhamdulillah lafiya kalau ba da na kaya wannan wannan ido ta girma ah. lafiya ina lafiya kalau lafiya kalau ina kayan kai suna mota ah. kai ku ji ku dubo ce maza ku ji ku dubo kayan maza Hajiya kun sha hanya. Wallahi. Kaga je bude musu

sakar da shi. haba dole an gaji mana tafiya daga abuja zuwa kano ai ka san dole mutum ya gaji to yaya wannan ne wurin da muke kuma akan wannan dalilin mahaifin shi ya turo shi nuna a gaskiyar magana wannan shiri kam da aka yi yana da kyau da gaske to amma akwai wani hanzari ba kudu mu a wajenmu gaba ɗayan an yi ya yi daidai to amma yaya su gaba tsakanin su eh. ƙwarai kuwa ni ma abin da nake so ce ke ka san aure mafi alheri a cikin sa yara sun daidaita kansu gaskiya yana ina kan rayuwa gaskiya eh to gaskiya ban dai gama sanin halin da suke ciki ba amma dai ina eh ah. <laughs> to ko ko shi eh. sa kunya take ji kenan take tambayo mu kaga kaga yaran nan kaga yaran <laughs> eh. ta ce ba za ta ba ne to ubangiji Allah ya da Allah ya sa ta kullum mu abin da muke yi duk wanda na waje ma ya aka yi ballata na kashe an samu saboda da da alheri a amma ba alheri Allah ya sa alheri zumunci na da ke a kullum ƙaruwa yake kin san cewa iyayena sun turo ni ne domin samu matar da zan aura ko to a halin yanzu na samu matar da nake son aura amma ina son ji ta bakin ta tuko kamar ya ba banina ina son ki kuma ke nake son aura ka jefo na kama na kama gasa gasa soyayya kin jefo na kama na kama gasa gasa kasar su so sa'in so kauna bi na jariya igiyar suna na na kaina na na na na wake ce mai sani inda rawa yawan tunani ke sawa kullum ina ramewa na kasa yin baccin rinsawa ba ni ido ba kyawun idan ke ke sawa kullum ina haskawa na yi alkawari ke cetawa yau soyayya juna ku yi soyayya Gani eh, eh, eh, ki duba ne zirce yin gasa Kayi min daidai domin kai ka gasa Eh na yi numfashi da ni da ke ko ba sa in soy zubar gadon yan mata ni na sami ya kyakkyawa ah, cikin maza kai rata ka ce ya ce ma eh, cikon kalama sura ni da ke yaman sajewa tsofin ganta mini soyayya ne da eh, ina jin tari karkarwa ciki yake ta kaɗawa da fari ne banza amma yau sun kina daune zauna akwai yi soyayya na yi numfashi numfashin zuciya ya bugu ɗanɗanin sun kike tasawa karkaya da ni karke ni da kyau rai ka ajewa murmushin ki a koyaushe raina yake haskawa ke ce bakan da miyata ni samin ki ne morewa ah, zan soyayya soyayya kin jefo na kama na kama gasa gasa ah. Zane gasa gasar sosai burge na na na sannan wannan kalmar da kika furta wannan kalmar da kika furta wannan kalmar da one day one day you will surely regret it surely regret it me kike biki je kin kwanta biki kuma ka lafiya? Haba, me yake damin ki?

domin samu matar da zan aure ko to a halin yanzu na samu matar da nake son aure amma ina son ji ta bakin ta banina ina son ki ina son ki kuma ke nake son aure ke nake son wallahi na yi wani abu da ban taɓa zanen zai sanin zai zame min musiba da bala'i da kunci a rayuwata ina fama da damuwa a zuciyata kuma ni na saka wa na wannan cutar Allah kaɗai ne zai iya ya kuma rayuwa yanzu ba ba na iya komai tunanin adam da ke ko abinci zan saka a baki sai in tuna da wulaƙanta shi da nake mugayen abubuwan da nake musu Karshe dai ni in ban ga adams ba ban zai yana gaske idan mutum ya ga abu yana muradi sannan kuma sai ya furta wannan abin da yake muradi shi kuma wanda aka gaya wannan kalma bai ba amsa ba hmm, ni dai ina ganin ya cire abin a ransa ya share shi ya ka lallaba ka jaraba domin ka san komai a rayuwa sai ka wahala tukunna kake cewa burinka ni kuma ni ne ko zan taɓa su a hankali har sai na gana same shi to ke baki ce kawai ba wani to ni dai abin da zan ci a nan shi um, ka tsaya ka lura da yadda abin yake tararrenka kanin za ka san irin matsayin da kake da shi a cikin zuciyarka ka ai banina lamarin da akwai hikaya <laughs>

salon kiɗan magada malam na zo ka shafa kaina Ida kando tunu son shawara ce ɗan yau tunani in kun ɗauka kun samu ribarku, ku in ko an ƙi za a yi rauni amma na yi roƙo ni zaɓinka shi ne zai kasance mai sukuni. với cho bậc na shi ne lura na yi na kuma tantance na kuma bincika na kuma lalaba ba zan iya rayuwa ba tare da adam ban gane ba na haka ba magana ɗaya shi ne ne ke ma sani ina son adam ya yi amma ba yanzu ba amma kuwa subaya idan kika maka biki mun adalci ba kar ki manta ke ce kika ce kin fi karfin ajin adam ke ba ajin ki bane excuse me that doesn't mean kin gane ki bar ki. aminiyata kuma mai sharin hawaye a lokacin da nake bukata to yanzu me ke nufi ina gudun bacin ranki ina gudun abin da kike ki ina san abin da kike so akan wannan akan others za mu zuba gasa tsakani da gasa kwarai gasa Thank you.

kai wanka sai ka zo kai breakfast ko ai ba sai ya yi wanka ba zai iya breakfast yanzu in yi breakfast ta yi wanka an jima to in ka shirya yin wanka ka hita can na kunna maka don kai wanka da ruwan zafi ka ji daɗin jikinka ina ganin ya kamata in yi wankan ne kafin yin breakfast ko gardens ka ganka kaga inda kai kyau Allah ko ni ma kana da nasa kayan to na sun dace ne ka dora wannan gaskiya ne sai kai sanyi. ta cikakken masoyi ya kamata ya san abin da ya dace da masoyinsa wacce za ta masa Gasa, gasa, gasa, gasa, gasa, gasa, gasa, gasa, gasa, gasa. gasa gasa gasa gasa gasa gasa yaya ka abin da ke faruwa tsakanin su yadda ka san an kasa gasa ba ka san wani abu yakin samun karuwan mace a wurin namiji gasa ne ni ma na yadda da haka domin ni ma abin da yake damuna yanzu kenan daman zancen ka to yanzu wani irin shawara za ku bani sanin masoyi wani mai wahala amma ina tunanin soyayya farko ita ce gaske hmm, amma ka san wani lokaci kakan samun soyayya daga baya ka samu wacce ta fi ta farko tasiri to ai kuma kun sake Karkar karkaru abin da nake so na kai ka je ka zauna kai nazari da abin da zuciya ka ta yanke ma kawai ka yanke shi kwarai kuwa komai abin da zuciyarka ta shawarta da shi za ka yi aiki yasa ina ta kiwo kiwo na zo falo baki na je can baya ba baki anya saratu yanzu magana nan ciki ta fama da ita a zuciyarki a raba ni da ciwo kusan sati biyu ban ganshi ba ban sa shi a ido na yanzu ya ki so yi kawai a dawo min da ɗana abinda ba zai yi ba kenan abu ɗaya zan san yadda za yi gaskiya tiyan da za ka yi ne ka a damun da dana to shi kenan tashi mu je dan ni zan fita ne bane adams nawa ne nakan so in ga mutum cikin irin wannan halin dan in har ya isa ya dinga nuna isassa. isan kenan kuma ina son sani me kike nufi to naga ke kika ce a zuba gasan nan kuma tun ba je ko ina ba kin karaya aha ina karaya anan ai ni ba karaya ne ba kuma ba ina cewa na karaya bane ko kuma na tsorata shawara nake baki shawara mm. ki rike shawara ki watakila ke za ta iya miki amfani gaba amma ba daidai ba to in baki ci bai ba za ki ci wani zan kuma nuna miki ni na isa da Adams kuma Adams na ne kuma sai yanda da shi magana shi ne aure nake son kuma yanzu nake Adams, ina so ku shiga ku fara da kayan ku don gobe kyale mu wannan zan koma Abuja. Ku shiga ku fara tattara kayan ku. Ƙauna di na zargi Ko na daɗe ba zan fi awa ɗaya ba. Ok. Sai dai ci a da lafiya kuma don Allah in za ka dawo ka to da abu mai kyau. Bye bye. Balila. Shiga hankalinki. Me faru? Me bayana ma kike me faru? Baki ga abin da kika yi ba? Baki san me kike yi ba? To bari ki ji ki bude kunnen kike ji ne da kyau. Ki san dalili na aka Adams gidan nan ko? kuma duk yanda aka yi komai da kuke ina jin ku duk abin da kuke ina jin ku kina wani shige masa da ce masa wai in ya fita ya siyo miki abu kina wani mai rame rame da hankalin sa ya dawo kanki ko subaya kenan yanzu kin yadda cewa na ka saki akan gasa tun da yanzu kin ce hankalin sa yana kaina excuse me ba sa in sa na zo mini da ke ba kina ji ko ba sa in sa na zo mi ba ke bari in sanar da ke kin san kin san dai kin san dai duk wanda yake gidan nan a karkashi na yake sai dai mahaifana ko to bari in sanar da ke ina san ne ka ta ina ki ina ki ki bar gidan nan ka ta ina ki ina ki bar gidan nan ai talaka kin zo ami kin clean kin kama kin zo kina har da cewa kina san Adams har da cewa kina san Adams ko ke kina da kunya ma ki so Adams eh kin zo in ba ki kaya in ba ni ne har da ba ki turare ki rika fesa ashe kina zuwa ne ki so Adams ko to wallahi ki tarkata ki tarkata ina ki ina ki ki latroma ga ƙauyen garin ku ki tarkata ki tafi ba zai yi ba na gode ni kika iya gori akan ɗa namiji insha Allah zan nuna miki kin yi da yar halaka kuma daga yau na bar gidan ku in ba aljanna ba ne har duniya ta nabi ni da layin gidan kin gane ko amma kar ki duk inda nake a faɗin duniya Adam zai bi mutukar yana so. ne wallahi. Wallahi sai biki. Wallahi karyanki ne. kanta to ki jira adam ya dama da sai ya kai ki ta sha'ai kin ga hajiya idan na yi ban je ba za su ga ko ban dauki mutuwar da muhimmanci kuma kanwa mahaifiyata ce Yi wannan gaskiya ne kin san mutum ba a iya masa kai na gode to ki gaida gida kina aiki Allah Allah kiyaye Banira! Yanzu ji kana jin wahalar kiran ba ne da nake nima Allah ta sa dan su mace wani abu ne kuma na ce mata. To Ka san me ko na a da ni Na wulaƙanta ta kai ƙarshe ma ka san me ce ya ƙauye irin ta tas ta ce fita mana daga gida ko ba lokacin da kika wulakanta ni wa so ni banina <laughs> ni da baka ni a gidan nan dama na gaya ni you will surely regret it and now are regretting. Sha sha sha mutunci. Har za ki bude baki ki ce wai ni zan so ki? Baki da tunani. Ba zan taba san ki ba. Kuma duk inda bani ne take ni zan bi ta zan je nemo ta. haba bayyana yanzu ya yana da kyau a ce za ki bar cikin gidan nan ba ki sanar da ni ba kin san halin da za ki tafi ban a ciki kai hakuri adam ina gudun ɓaci ranka kashe yasa ban gaya ma ba irin ɓacin rai abin da nake so da ke yanzu ki ɗibo kayayyakin ki gaba ɗaya mu koma cikin gida yanzu a'a a'a banina ba na son jahiya tsakanin da ke taba ganin abu wanda yake da daura kai irin wannan al'amarin ai wannan ba laifin kowa bane laifin ne ya za a irin wannan abin yana faruwa a cikin gida ki faɗa mutane a'a dan Allah ku yi hakuri ni ne naga bai kamata in shiga maganar yara ba ne shine yasa ni dai a gaya min inda ɗana yake dama ni ban so zuwa nan nasa ba kuma ga zuwa ya zama tashin hankali ai lamuran lokacin da kuka turo ni gidan bari ne ta karɓe ni hannu biyu kuma ta ne ta mai da ni mutum su bai wurin ta aka turo ni amma ba irin wulaƙanci da cin zarafin da ɗaya ta yi ni kuma yanzu nake ganin soyayya akwai soyayya tsakanin da wani saboda haka ita ne nake ganin matar da ya dace shi yasa ya wanke wannan gaskiya ne haka ne adam baka yi laifi ba amma wani al'amarin sai ya zama darasi a gurin ke su bai da kuma duk wanda zai biyo bayan ki akan irin wannan matsalar sai ya zama darasi gare ku ko wanda na ba alƙawarin na san shi shi ma ya ba a to sai na ta jira har lokacin da zai dawo kuma sai aka samu akasi ya dawo ba a lokacin daga baya kuma bayan kun tafi kan Na gode sosai. Ka gaida je ka ko yanzu? Wallahi yanzu. To je ka. yawa da manya kuma gaskiyar magana hajiya rashin sanarwa da manya da mace ba su baya sai dai ki haƙuri don adam ne na zai wannan shi ne gaskiyar mana Спасибо. ce ya ake wani ya wato dama alhaji so da ke mata bazata lokacin da ya kamata da wasu rubuta mata wasiƙa akan sai na ƙara kaga yanzu kwatsam sai ta gani kaga yanzu duk lamarin yara duk komai sai kun sa ce yanzu dai gaskiya ta yi halinta gasa ta ƙare Soyayya yakin jefo na kama na kama. Gasa, gasa. sa gasar su so sa in so gauna bi na jayayya igiyar so na zargi kai na na na don gani na wake ce mai sani in darawa eh, yawan tunani ke sawa kullum ina ramewa na kasa yin baccin rinsawa ba na ido ba kyawun idan ke ke sawa kullum ina haskawa na yi alkawari ke cetawa iyo soyayya kauna ku yi